This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 da 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim ayawa muka sake dawowa a shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa wani yunkuri da wasu fursunoni suka yi na fasa gidan yarin garin jalingo ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu Jalingo prison suka so su suka so su protesting sun so su so su tashi hankali karya gate na prison su fita. Za kuma ku ji cewa hukumar da ke shata kan iyakokin jihohi a Najeriya ta gudanar da wani shiri na sasanta al'ummomin da ke kan iyakokin Plateau da Kaduna. Muna kuma ɗauke da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana amma da farko ga labaran duniya. masu ware assalamu alaikum sojojin ƙasar kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan kungiyar boko haram har su 100 kana sun saki wasu mutane 900 da 'yan ƙungiyar su kame domin garkuwa da su ma'aikatar tsaron ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a yayin wani samame da su kai wa kungiyar a bakin iyakar ƙasar da najeriya sai da kuma kawai yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan kirarin. haka kuma a ranar talatin da ta gabata ne an samu wasu 'yan kungiyar ta boko haram da suka kashe mutane hudu a arewacin kamar din inda wasu 'yan kunar bakin wake na kungiyar suka tada bom a wani gari da ake kira waza wanda ke bakin iyakan najeriya da jamhuriyar kamaru don a cikin shekarar 2013 ne dai ita ma kasar ta kamaru ta fara fada da kungiyar ta boko haram hawa kuma kamaru na cikin kasashe biyar da suke ba da gudunmawarsu domin yaƙi da kungiyar dai wannan kungiyar ta boko haram ta kashe mutane da su ya haura dubu goma tun daga lokacin ta fara ta da kayar baya a arewa maso gabashin najeriya da zuman wai sai ta kafa daular islamiyya shekaru shida da suka gabata majalisar dokokin kasar birtaniya ta amince sojojin kasar su shiga sahun kasashen da za su kai wa kungiyar isil hari a siriya amma ta sama sun amince da hakan ne bayan da aka jefa kuri'a yayin da kuri'u 397 suka rinjayi kuri'u 223 prime minister david cameron ya bayyana a gaban majalisar domin ya kara wannan bukatar yana cewa kai hari ta sama zai fi mahimmanci kwarai da gaske fiye da wanda suke kaiwa ta ƙasa yana mai cewa ta haka ne za a iya kakkaɓe ƙungiyar ta isil dama dai birtaniya ta share sama da shekara guda tana kai hari a iraki cameron ya ƙari wato ya nemi ne da a kara wa'adin aikin amma wannan karan har zuwa syria inda nan ne gan 'yan isil ta yammaci take sai dai kafin wannan bukata ya samu amincewa sai da aka kwashe saui goma an ana tafka muhawara kafin a cimma matsaya shugaban 'yan adawa na jam'iyyar labour jeremy corbyn ya soki wannan bukata daga kausar lafazi inda ya ce prime minister cameron ya kasa kafa kwakwarar hujja da zai gamsar da mutane dalilin da ya sa burtaniya za ta ɗauki wannan mataki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙasar amurka ta aike da saƙon taya ga 'yan ƙasar burkina faso sakamakon zaben da ƙasar ta yi cikin kwanciyar hankali da lumana wannan zaben shine ya kawo tsohon prime minister rock macri christian kabore a matsayin sabon shugaban ƙasar fadar white house a cikin wata sanarwa ta yaba wa ƙasar na ganin sun kare demokradiyya abinda amurka ta ce tana fata ta ci gaba da hulɗa da ita musamman ma na ganin yadda ta yi amfani da wannan damar domin sake haɗa kan ƙasar tare da bunƙasa ayyukan ci gaba kuma ranar talata ne dai shugaba kabore ya gode wa ɗimbin magoya bayansa ya ce zai dukufa ne wajen yi wa ƙasa aiki ba da ɓata lokaci ba ya ce ya danganta wannan nasarar tasu ce ga 'yan ƙasar waɗanda suka rasa rayukansu domin boron da suka yi na korar shugaba blaise kampore kabore tsohon na hannun daman kamfore ya yi nasarar zaben ne na ranar lahadi da ta gabata da kashi 53 na daukacin kur'an da aka jefa wanda wannan ya sa ya zama sabon shugaban afirka ta yamma sabo kuma fil zababbe a jiya laraba ne mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu yayin da wasu goma sha hudu suka samu rauni daban-daban sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da wasu mutane uku dauke da bindiga suka yi a wata cibiyar horas da nakasassu da ke san bernardino sai bayan sun kwashe sawo'i ne 'yan sanda suka yi nasarar kashe ɗaya daga cikinsu kana sauran suka tare wata mota suka tsere sai dai kafin wannan lokacin 'yan sanda sun dan jima suna kallon wato kallo tsakanin su da maharan a kusa da inda suka aikata wannan danyen aikin an nuno garwakin mutane a talabijin a kwakwance daidai inda maharan suka shiga mota suka gudu kuma an tsinci makami a kusa da wurin samba banadina dai zai yi tazaran tafiyar sa'a guda zuwa birnin los angeles babban jami'in 'yan sanda na wannan gari na samba banadino chief jared borgan ya shaida wa manema labarai cewa maharan sun zo cibiyar ne da niyyar kisa domin ko ya ce suna dauke da dogayen bindigogi yau alhamis an shiga kwanaki 500 kenan da kasar iran take tsare da dan jaridar nan jason rezian da ke aiki da jaridar washington post da ke nan amurka wakilin jaridar da ke aikowa jaridar da rahotanni daga tehran babban birnin kasar iran din jaridar ta ce tafiyarsa lafiyarsa na ci gaba da taɓarɓarewa yayin da mahukuntan ƙasar ke kara gallaza masa jaridar ta faɗa jiya laraba cewa ta sake aikewa da wani sabon roƙo ga hukumar kare haƙƙin bil'adama da tsare mutane ba bisa babu gaira babu dalili na majalisar ɗinkin duniya da ta wa allah da ma'aikinsa ta sa baki domin a sako wannan ɗan taliki wanda ke da shaidan ɗan ƙasa biyu wato iran ɗin da kuma ƙasar amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc watanni daga jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya na cewa wasu fursunoni a garin jalingo sun yi yunkurin fasa gidan yari domin arcewa lamarin da ya sa jami'an tsaro suka harbe wasu daga cikinsu har lahira ga ibrahim abdulaziz da karin bayani daga garin na jalingo ko da yake jami'an gidan yarin jalingo inda ma lamarin ya faru sun yi gumda bakunan su game da wannan hargitsi to amma ko wasu shaidun gani da ido da ke ma kwabtaka da gidan yarin sun ce sun ji karar ifece ifece a cikin gidan yarin kafin daga bisani kuma suka ji karar harbe harben bindiga da safe mun ji bindiga tawo mun fita mun samu gandurobobi da bindiga fursunoni suna kokarin za su fita suna jijjiga windo sun fita daga ciki har sun zo waje sauran windo na karshe to anan ne gandurobi suka sa wuta kafin nan aka samu komi ya lafa sannan bayansa kuma da babban su ya zo ga baki ɗaya da ya shiga sai je kuntar da wutan komi fursunoni guda hudu aka same su da bindiga sannan ɗaya kuma ya mutu muna zaune muka ji bindigogi ratatata muka fita sai ga amishka suka yi kokari allah ya dada sare abubuwan amma yanzu mun gaggawa muka tashi muka bi wayan da aka harbe su hudu ne da idona ni yanzu na gani a federal medical center na hira da ɗaya wanda aka karya masa hannu ya ce shi damuwan da na ce maganan tuwo ne suka ce ba maganan tuwo ba damuwan da ya kawo gidan burta ba damu da magana kiwon lafiyansu ba don shekaran jiya biyu biyu ya mutu jiya ɗaya ya mutu dalilin abun da ya sa suka fasa gidan fursuna suna son su. dr ahmad jatolo da ke zama mataimakin shugaban sashen feda na asibitin ya ko tabbatar da cewa ma an samu asarar rayuka. da ya faru dai a can prison yard ban da sanin ainihin abin da ya faru amma dai an kawo mana mutane guda hudu maza wanda mun ji labari cewa sun samu ah, harbi daga bindiga to biyu daga cikinsu allah ya musu cika duk dai kokarin ji daga bakin kwantarolin gidajen yarin jihar taraba cp ibrahim isa munga abun fako ya ci tura to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar taraban ta bakin kakakinta dsp joseph kwaji ta ma tabbatar da faruwar lamarin da safe prisoner na jalingo prison suka so su suka so su protesting sun so su so su tashi hankali karya a gate na prison su fita don sun faffasa kusan window da kuma wasu kofofin suna so su fita. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Allah kyauta daga batun fasa gidan yari a Jalingo sai na raba gardama tsakanin al'ummomin da ke kan iyakokin jihohin Plateau da Kaduna. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani daga Jos babban birnin jihar ta Plateau. Hukumar daidaita kan iyaka ta ƙasa ta shirya wani taron sasanta tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka da juna a jihohin Plateau da Kaduna da niyyar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke janyo tashin hankali a yankunan. Adamu Adaji shine ya wakilci hukumar daidaita kan iyaka ta ƙasa daga Abuja ya kuma yi mun tsokaci kan makasudin shirya taron. National Bank Commission tana kokari tun tuntuni fi da kan iyaka tsakanin Kaduna da Plateau. Masoyin da muka samu shine mafi yawan littattafai na tarihi da muka yi amfani da su akwai matsalolin da aka samu kuma mazaunin kai ya kan da yake ba su fahimce ainihin amin abun da ake so a yi ba ba su ba da goyon bayan su inda ya kamata ba yanzu dai sun tattauna sun fahimci cewa ya eh, lalle kam fi da iyaka ba zai hana zumunci da ke tsakanin mazaunin kan iyaka ba so yanzu sun yi alkawari za su ba da goyon baya insha Allah daga yanzu zuwa watan watan hudu na shekara mai zuwa za a shawo kan abun da ya rage da aiki da ya kamata a yi Taron ya tattaro masu ruwa da tsaki daga ƙananan hukumomin ƙaura, sanga da jama'a a jihar Kaduna da kuma ƙananan hukumomin Riyom, Barikin Ladi da Bokos a jihar filato Na zanta da wasu da suka halarci taron don jin matsalolin da ke haddasa fitinin. Sunana John Yashim. daga matuwa District, jihar Kaduna. Abin da ke jawo matsaloli a yankinmu shine maganan iyakan gonaki. To ganin ba shata mana iyaka da plateau ba, wannan shine dalilin da ya kawo damuwa. Sunana Ajiza Abdu daga Bokos Local Government. Wanda suke kan iyakan su zama masu faɗin gaskiya abinda bai zama naka ba karka claimin kan. Dr. Gambo Makama shine sarkin numana a jihar Kaduna. Shugabanni su kawo da shan kai a faɗi gaskiya domin a samu a kammala wannan aikin da gwamnatin tarayya ta shirya za ta kammala domin zaman lafiya Shi ma a ta'atan na gane wuri Yakubu Chaiman ya ce. To na tabbata cewa su idan mu muka nuna cewa zuciyarmu ya koma wuri daya na ba da gaskiya su da kansu ma za su gane domin su yi gyara. Shi ko kwamishina riko na hukumar daidaita kan iyakar a jihar Plateau Isaac Maren ya ce za su duba bayanan da mahalarta taron suka gabatar don su mika wa gwamnati. A dada zaman lafiya kuma kar a yada wasu su shiga tsakaninmu su gan cewa zaman lafiyan da muke da shi an wargaje shi. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yanzu karfe biyu ne na dare da minti kusan goma sha ɗaya nan birnin washington dc kuna tare ne da sashin hausa na murya amurka bar mu shakata da wannan waka. की दिया नकल Allah a gaida wannan mawaka yanzu ga jimi ali da shirinmu na gaba Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyayen muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka ga nasiru yakubu birnin yaro da tanadin da shi da sauran wakilan sashen hausa suka yi wa wannan fili a yau Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari A daidai lokacin da ake aiwatar da rigakafin cutar kyanda ga ƙananan yara a faɗin Najeriya, a jihar Bauchi ana sa ran yi wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari shida allurar rigakafin kyanda, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu. Wannan bayanin ya fito ne ta bakin Dr. Mansur Dada mai kula da ɗakin tara bayanai dangane da cutar polio da sauran cututtukan yara. Yara da yawa wanda suke yana ɗaya daga cikin manya-manya abubuwan da yake jawo rasuwan yara musamman ma yaran da ba su kai shekara biyar ba shi yasa aka ɗauki matakin sa shi a cikin wannan ɗin eh, rigakafin yau da kullum da kuma kamfen so kuma sun samu a ce dukkan yaran da eh, yake wannan eh, tsakanin wata tara zuwa hamsin da tara a samu a masa wannan rigakafi yanzu ka kama a jihar bauchi yadda muka tsara shi ne fatan mu a ce a cikin kwana biyar dinnan da za a yi rigakafi a samu a ce yara da suke wannan lissafin yaran da suke tsakanin wannan wannan watannin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida so muna fata a cikin kwana biyar nan za mu samu mu yi wa yaran nan allurai a dukkan ƙananan hukumomi guda 20 da kuma wards 323 da ke jihar nan idan muka duba eh, ita kyanda wahalan ta dewa har ma ta kan jawo rasuwan yaro so kira na ga iyaye shine wannan gangami da za a yi na kwana biyar daga 21 zuwa 25 ga wata wata dama ce ga iyaye ya kamata su yi amfani da shi su fito da yaransu da suke tsakanin wata tara zuwa hamsin da don a samu a musu wannan rigakafin don zai taimaka musu sosai wajen kare su daga kamuwa da kyanda a nan gaba ka duba rukunoni mutane a ma'aikata yanzu ga 'yan jaridu dai ku kanku yanzu wannan eh, bita da muka yi mun yi ta da mu wayarwa kanku a ku ma'aikata eh, ma'aikatan jarida saboda yanzu eh, ma'aikatan rediyo za su watsa eh, rediyo wanda suke aiki a talabijin za su je su a talabijin wanda suke aiki a jarida za su je su sa a jarida so kaga ta nan ma duk bayanin da ake bukata a kai al'umma zai je bayan wannan so bayan wannan kuma a su masu aikin masu aikin alluran kyanda eh, rigakafin kyanda mutum bakwai ne a ciki akwai town announcer eh, wato mai shela mai ya kuwa ko wanda zai zaga cikin al'umma ya faɗakar da su ya yi ta bayani dalla-dalla saboda eh, iyaye su fito da 'ya'yansu so kaga akwai mata ake yi Eh, bi da bi har zuwa ƙasa wanda zai taimaka wajen wayar da al'umma da iyaye su fito da ayansu don a samu a musu rigakafi daga a cikin kowane war yau in suka je wani unguwar suka samu su kai wa yaran da suke wani za su bar wajen washe gari su koma wani waje ko kuma su kai awa ɗaya awa biyu so za su dinga zazzagawa ne so akwai tim kala biyu akwai wanda suke zaune dindindin akwai wanda za su dinga zazzagawa so ta haka muke fatan dukkan yaran da suke cikin tsakanin wannan wata tara zuwa hamsin da tara mu samu musu wannan rigakafin. mai kula da ɗakin tara bayanai kan cututtukan rigakafin ƙananan yara kenan dr mansur dada Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Kaduna ma ana sa ran yi wa yara miliyan uku ne rigakafin. Malam Hamza Ibrahim Ikara babban jami'i ne mai wayar da kan al'umma da ke hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna. ya shaida mana hakan a wani tattaunawa da muka yi da shi. Wannan hukuma ta kula da lafiya a matakin farko tare da ma'aikatan lafiya ta jihar Kaduna da abokanmu da suke tallafa mana wajen harkokin kiwon lafiya wanda suka da hukumar lafiya ta duniya, asusun kula da lafiyar ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF, CDC da duk masu tallafa mana wajen wannan aiki mun riga mun ɗunguma wajen wannan rigakafi na kawar da cutar kyanda ko bakon doro kamar da wasu suka fi sani aikin ya riga kan kama ranar asabar a dukkanin majalisun ƙananan hukumi 23 da suke nan jihar kaduna kuma mun horar da ma'aikatan akalla sama da dubu hudu domin tunkara yara kusan miliyan uku da muke sa rai za a musu wannan rigakafi duk da cewa wasu kananan hukumi mun samu labarin cewa akwai dan rashin ko kula na wasu al'umma akan fitowa don karɓar wannan rigakafi so muna kara kira ga al'ummar jihar kaduna zan cewa gwamnatin jihar kaduna ta kashe makudan kuɗi don ganin cewa an samu isasshiyar magunguna don kula da lafiyar al'umma a wannan jiha saboda ka muna so jama'a su amfani da wannan damar su fito da yara su kanana daga wata tara zuwa wata hamsin da tara don karɓar wannan rigakafi na cutar kyanda ko bakon dauro. yayin da wasu ba sa fi son fitowa domin su shi wannan allurar rigakafi mafi akasari kuma akan samu wasu al'umma su kan so ba kai gare su ba ko kuna da rahotanni akan irin wannan al'umma wanda ba kai gare su ba to muna da su to amma yanzu dabarar da muka bullo ta kamar yadda ka sani wato mun keɓe cibiyoyin gudanar da wannan rigakafi guda 1785 a faɗin kananan hukumi 23 na wannan jihar Kaduna to duk da haka yanzu mun sake kirkiro wasu mobile teams wanda ke za su rika matsa daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa don saboda wuraren mutanen da suke da nesa da ba za su iya samun damar wannan al'amari don mu tabbatar cewa kowa ya samu wannan ma rigakafi har ila yau kamar yadda kasai mun keɓe kwanaki biyar ne don gabatar da wannan rigakafi amma saboda ganin yanayin yadda al'amuran suke ba mamaki za mu kara kwanaki akalla kwana ɗaya ko biyu don mu tabbatar cewa dukkanin wanda ya kamata ya samu wannan daga kafi ya samu wannan daga kafi domin me gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta na wadatar mana da komai da komai da kan aiki saboda kai in Allah so duk abin da zamu zamu tabbatar cewa al'umma sun amfana da wannan magani wani illa ne yake da shi ga yaron da aka ki musu riga kafin nan to babban illa za ga wani yaro zai kai ga ya ya naka samu shi kasance baya gani wasu ma ba sa ji ga abubuwa masu dimmiwa za su iya jawa a ƙarshen ƙarshe ma ana iya rasa yaron gaba ki daya wani jawo hankali za ku yi a matsayinku na masu wayar da kan al'umma a ɓarayin lafiya wannan abu ba karamin alfani da shi musamman ga yaran mu kanana domin me yaran da namu su ne jarinmu. A birnin dutsen jihar Jigawa iyaye ma sun bazama domin ba da 'ya'yansu a yi masu rigakafin cutar kyanda. Eh, ni ‘ya'yana babu wanda ba a wa rigakafin kyanda saboda tana da muhimmanci duk ‘ya'yana ni kowane ya amsa saboda ina ganin kyanta. Wannan rigakafin kyanda tana da muhimmanci in dai an wa yaron rigakafin kyanda koda ta kama ka gaba za ta zo maka da sauƙi. To shi ma a nasa ɓangaren Dr. Umar Also wanda likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse ya yi ƙarin bayani game da muhimmancin rigakafin cutar ta ƙyanda. Wato shi muhimmancin wannan rigakafin na cuta ta ƙyanda na ɗaya zai kare yaro da kama da ita cuta ta ƙyanda. Idan ma kuma an yi wa yaro rigakafi to zaki ba ko zai ƙyanda tasa za ta zo da sauƙi. ba kamar sauran yaron da ba a mashi rigakafi za ki ga wani yaron ya kamu da ciwon ido wani ma har makafanci wani ya samu abin nan zazzabin tari na pneumonia mai tsanani wani yaron ma ya ta suma saboda sanadiyar ba yi musu rigakafi ba amma idan an yi rigakafi za ki ga cutar za ta zo da sauki sana abu na biyu muhimmancin rigakafi ne kuma idan ana rigakafin nan za ki ga zai wahala ki ga an samu abin da abin da zai zo da epidemics annoba don wani lokacin zaki kakken da takan zo da annoba yara da yawa su kamu da ita ayi ta mutuwa to idan ana rigakafi wanda suke garkuwar jikin yara ta yi yawa jikin yara ce kamar kashi casa'in da biyar na yara duk an musu wannan rigakafi zaki kowane annoba ma ta da ba a cika samun ta da yawa ba. Watanni nawa ko kuma daga shekara nawa ake yi wa ƙananan yara rigakafin cutar kyanda? Wato shi rigakafin na kyanda saboda kin san yara idan an haife su wata shida zuwa wata tara na farko sukan samu kariya daga iyayensu mata ta hanyar mabiya abinan placenta sukan samu wannan kariya takan shiga jikin yara saboda haka wata shida na farko zuwa wata tara yara sukan samu kariya daga cutar kyanda abin da suka samu daga iyayensu saboda haka ana ba da shawara daga wata tara zuwa wata goma sha biyar a yi wa wannan yaro rigakafi na cutar kyanda idan kuma aka samu annoba ta kyanda ta ɓarke to yaron da yake wata shida ma za a iya yi masa wannan rigakafin Sa'annan kuma idan yaro ya kai shekara ɗaya zuwa wata goma sha biyar sai a sake masa wani rigakafin na biyu kenan. Saboda jikinsa ya samu, ya samu wannan yayi abin nan samu wannan garkuwa wadda za ta kare shi daga cutar ƙyanda nan gaba. To wane kira za ku yi ga iyaye ƙari game da shi wannan yanayin ciwo dai na ƙyanda? kiran da muke iyaye abun nan kamar yanzu dama abun nan yanzu an shiga ne na hunturu nan lokacin ta ne ita kyanda ta fi kama yara wannan yanayi saboda ƙwayoyin cutar za su fi yaduwa ta iska dama suke yaduwa kiran da muke wa shi ne nan da an ga yaro ya nuna waɗannan alamomi ya fara zazzabin nan ido ya yi ja ga mura ga tari a kawo shi asibiti a duba da ya fara ƙuraje sannan kuma yaran yaran da suke kamar wata shida zuwa wata tara idan ba a musu rigakafi na kyanda ba lallai da an ga a gida akwai yaro da ya kamu da wannan cuta maza maza su ma kai su a yi musu rigakafi wanda zai taimaka musu inda su ma ba za su kamu da ita ba in kuma sun kamu da wannan cuta ta kyanda yanayin zai zo rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya da abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake sake gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga baba ya kuma makeri da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar ghana fara shirin jaridu da jaridar da chronicle wacce ta rauto cewa injin wutar lantarki da gane ta siyo daga kasar turkiya yanzu injin ya iso a tashar masunta na garin tama a gabar tekun ghana jaridar ta ce ana sa ran wannan injin zai samar da wutar lantarki mai karfin megawa 225 kuma haka ya ba al'umman gada kwarin gwiwan gadin karshen yawan dauke wuta da kasar take fama da shi sama da shekaru uku jaridar da chronicle ta ci gaba da rawaito bayanai game da wannan injin wutar lantarkin inda karamin ministan wuta john jinapo yake cewa shi shigowa da wannan injin ba shi ne karewar wannan matsala ba akwai ayyuka da dama da gwamnati take yi wanda baki ɗayansu ne za su kawo ƙarshen wannan ƙalubale na yawan ɗauke wutar lantarki a cikin ƙasar. jaridar daily graphic ita kuma ta bugo cewa kwamitin ma'adanai da makamashi na majalisar dokoki ya gayyaci ma'aikatar tatan man fetur na kasar gado wato gmpc a takaice ta zo ta bai bayani akan kuɗaɗen sallama da ta ba wasu tsofaffin manyan ma'aikatan guda hudu jaridar ta ce chairman kwamitin makamashi a majalisar dokoki alhaji Ahmadu sorogo ya bai da mata cewa lallai ne G.M.P.C. ne za ta bayyana gaban kwamitin don warware dalilai da kuma bayanai akan bada wa'annan makudan kuɗaɗen. jaridar daily graphic ta ce tsohon shugaban ma'aikatar tatan man fetur mai riko cacucika ta ya samu sidin gana miliyan ɗaya a yayin da saura kuma suka samu kaso mai tsoka jaridar telegraphic ta kara da cewa ɗaya a cikin waɗanda aka bai wa kuɗaɗen tsohon manajiyar hakokin jama'a na ma'aikatar tatan man miss esther kobla ta musunta wannan batu ita kuwa jaridar daliga ta rawato bayani da mataimakin dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp dr mahmud bawumiya ya yi akan tattalin arzikin kasar inda yake kwatanta kokarin gwamnatin ndc da tsohuwar gwamnatin npp jaridar ta ce dr bawumiya ya ce kowane bangare na tattalin arzikin kasar nan da ya shiga matsala duk da kuɗin man fetur da gwamnatin nan ta samu wanda tsohuwar gwamnatin npp karkashin shugaba kufuwa ba ta samu ba jaridar daliga ta ce mataimakin dan takarar babban jam'iyyar hamayyar ya lissafo kalubaloli da ke addaba abubuwan tattalin arzikin kasar kamar faduwar darajar sidin ghana da matsalar wutar lantarki da raunin bunƙasar tattalin arziki da rashin masu zuba jari a manyan ayyuka a cikin kasar da sauransu dr baumiya ya kara da cewa gwamnati ta gaza cika alƙawuranta da take wa al'umman kasar a cikin kasafin kuɗi kazalika kuma ta gaza bayyana gaskiyan al'amari a lokacin da take gabatar da kasafin kuɗi na sabuwar shekarar dubu biyu da goma sha shida. idan muka leka jaridar ganyen za mu ga ta rawaito kira da shugaban makarantar horar da yan jarida ta kasar ghana dr wilberforce jisa ya yi cewa yan jarida su nuna kwarewa wurin jagorantar shirye-shiryen tattaunawa kuma su guje wa siyasa don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma daidaiton al'amura a cikin kasar jaridar ganyen ta ce da yake ci gaba da bayaninsa dr jisa ya ce yan jarida na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin zaman lafiyan kasar shi yasa mu bayyana haka a labarai da muke bugawa jarida ta ce dr wilberforce jisa ya yi wannan bayani ne a wani taro da makarantar 'yan jaridan ta shirya a birnin Accra inda yake cewa a matsayin makarantar da take horar da 'yan jarida wajibi ne a gare ta ta kula da ingancin sana'ar jarida a cikin ƙasar. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa BA America ne Hausa mai magana Bello Alale Indiya Tanzania Local Government. A magana cin hanci da rashawa a Najeriya tashin da akwai wuya saboda ba don komi ba. Eh abubuwan da ake gwamnatin ba ke amfani da su har yanzu ba bar amfani da su ba. A ce akwai yan lelen gwamnati to a hakikanin gaskiya muddin ba a bar wannan ta'adi ba to cin hanci da rashawa bai kara saboda kowa ya yi cin hanci da rashawa yadda za a gane shi sai shi koma a jam'iyyar ainihin gwamnati ya zauna lahiya amma in an ce da wanda a cikin jam'iyya ta gwamnati da wanda a adawa dukkan wanda ya aikata ba dai ba za a gasa mai aya hannu to wannan kantin hanci da rashawa zai kare najeriya mai magana a jamilu alali hakan da lokal gwamnati mura amurka ta huta lahiya na gode na gode na gode la yanzu ga ladan ya dawo da labarai a takaice sojojin ƙasar kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan ƙungiyar boko haram har su 100 kana sun saki mutane 900 da 'yan ƙungiyar su kame domin garkuwa da su ma'aikatan tsaron kasar ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a wani samame da su kai wa kungiyar a bakin iyakar kasar da najeriya sai dai kuma kawai yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin majalisar dokokin kasar birtaniya ta amince cewa sojojin kasar su shiga sahun kasashen da za su kai wa kungiyar isil hari a siriya amma fata sama sun amince ne ko bayan da aka jefa kuri'a yayin da kuri'u 397 suka rinjaye kuri'u 223 masaro duka-duka abin da ya soka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima za mu sake dawowa da ranar da ikon Allah yanzu a madadin dan Ibrahim Ayawa da ya taya gabatar da shirin sai kuma Chuba Hero diodene da ya hada shirin da kuma injiniyan mu Mr. Jim Cook Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.